ka wa ala'alihi wa sahbihi wa man wala. amma ba'adu yau muna ranar litinin goma sha biyar ga watan safar 1444 ɗari hijiriya kuma yau goma sha biyu ga watan tara septemba shekara ta dubu biyu da miladiya yau muka dawo karatun كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة نتكل الكتاب صحيح الإمام البخاري الجامع الصحيح الجامع المسند الصحيح المختصر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه منا باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wanda mun karanta hadisan babun guda hudu mun karanta hadisin a abu wa'il shaqiq ibn salama na ƙisar sayyidina umar da ya so ya raba kudin da yake cikin ka'aba shaiba ya hana shi mun karanta hadisi na biyu na huzaifatu ibn al-yaman wanda manzala sun yake cewa Allah ya saukar da asalin amana a cikin asalin zukatan mazaje sannan mun karanta hadisi na uku hadisi abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi na alaikum salam to mun karanta hadisi na uku hadisi Abdullahi dan Mas'ud na inna ahsanal hadisi kalamul kitabullah mun karanta hadisi na hudu hadisin Abu Huraira da Zaid ibn Khalid al-Juhani na mutanen da suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsara akan daya yana da da yana aiki a wajen dayan sai aka ce ya yi zina da matarsa sai suka zo suka nemi mazala sama ya musu hukunci da littafin Allah mazala sama ya ce la'aqdiyan na baina kun bi kitabillah a iya sani na mun karanta wannan hadisin ko mun faɗi hanyoyin shi wannan hadisin da bayani a kansu to yau insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu tashi hadisi na 7280 قال الإمام أبو عبد الله آه، محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن مغيرة بن بردلبة أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح وفي كتاب الاعتصام وفي نفس الباب باب الابتداء باب الابتداء بسنن رسول الله قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى an karɓo daga abu hurairah ta Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna dukkan al'ummata za su shiga aljanna illa man ya'aba wanda kawai ba zai shiga aljanna ba wanda baya son ya shiga aljanna to sabbai sai suka yi mamaki suka ce ya rasulullahi wa man ya'aba wane ne zai ki shiga aljanna ya rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ata'ani faqad aba wanda duk yayi min da'a ya bi ni man ata'ani dakhala janna wanda duk yayi min da'a zai shiga aljanna wa man asani wanda kuma ya saba mini faqad aba hakika ya ƙi shiga aljanna da kansa to wannan hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo shi Allah ya tsansa da rahama anan ya kawo wani irin sa a cikin kitabul ahkam sannan al'imamu ahmad da imamul hakim sun rawaito irinsa ta hanyar abu huraira allah ya ƙare da a gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadkhulunna jannata wallahi sai kun shiga aljanna gaba ɗayan illa man aba sai dai kawai wanda baya san shiga aljannan shine ba zai shiga wa sharada ala allahi sharada albairi kuma ya bar hanya ya saki hanya ya masgaye ya bar hanyar Allah irin yadda raƙuni yake barin hanya idan ana tsakar tafiya sai ya ɓata shi kaɗai wannan hadisin imam al-hakim ya rauto shi ala sharti al-bukhari wa muslim duk da cewa an yi shakka a wajen rafa'in hadisin amma dai magana da ce inganci marfu ne sannan yana da shahid a cikin mu'jam al-tabarani al-kabir nadin jayyid jawwada isnadahu al-hafiz ibn hajar fi fath da irin wannan wato da irin wannan bayanin ko irin wannan ma'ana to idan muka dawo batun hadisin manzo Allah sama yake cewa kullu ummati yadkhuluna janna gaba daya al'umma ta za su shiga aljanna al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasu kaso biyu akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba ummatul da'awa ita ce al'ummar da take da rai a lokacin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya risi manzo Allah sa a matsayin annabi to ko ba musulmi bane ya shiga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma sai dai a cikin sa akwai wanda suka karbi kiransa akwai wanda kuma ba su karba ba wanda suka karbi kiran suka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma suka shaida annabi muhammadu manzon Allah ne to wannan su ake kira ummatul da'awa tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama a ummatul ijaba tun daga lokacin annabi sallallahu har an kasa yanzu da muke zaune da kiristoci duk wanda yake kirista yana cikin ummatul da'awa amma baya cikin ummatul ijaba ya kibin annabi ne saboda taurin kai ba wai saboda banda shi aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama aqimus salata wa atuz zakata hadda shi a ciki amma ya ƙi Ya kashe sa Allah zai haɗe masa hukuncin kafirci jumlatan zai masa hukuncin kafirci jumlatan to kullu ummati yadkhuluna aljanna gabaki ɗaya al'umma ta za su shiga aljanna to ana nufin ummatul ijaba kenan duk al'ummar da ta amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallama to akwai yiwuwar za ta shiga aljanna idan dai ta tsaya ta bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam illa man ya aba ko illa man aba sai dai wanda da kansa ya kiyarda ya shiga aljanna wannan a ciki akwai bayanin lutsusi da karamci na ubangiji subhanahu wata'ala wajen sanya wa al'ummarsa asali duk wanda ya ba annabi sama asali shine dan aljanna ne in ka ganshi ba aljanna ba to ya aikata wani abin ne da kansa wanda zai hana shi masa shiga aljanna amma ba wai asali mutane yan wuta bane sai sun yi aikin aljanna su shiga aljanna asali duk wanda ya karbi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama to akwai yiwuwar zai shiga aljanna to shi yasa sabubban shiga aljannan kuma kala kala ne akwai sababin da yake wa jiddan kamar yin ayyuka na da'a na zahiri sabuban da suke hana shiga aljanna kuma su ma kala biyu ne akwai asbab wadiha kamar bijirewa abinda Allah da manzansa suka suka umarni a kabi akwai kuma asbab khafiya wanda ista'sara bi ilmiha Allah tabaaraka wa ta'ala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Sahal ibn Sa'id bin Sa'idi wanda yake cikin Musnad Imam Ahmad da Sahihain yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli al-janna za iya samun ɗaya daga cikin ku ya ta aikin ƴan aljanna a abinda mutane suke iya gani su fassara amma wuta zai shiga kuma ana iya samun kuma wanda zai ta aiki irin na ƴan wuta a abinda mutane suke gani a zahiri kuma aljanna zai shiga to la'alla ya soke wannan sharaɗin na shiga aljanna a cikin wani aikin da mutane ba su iya gani ba Allah ne kaɗai ya gani wannan kuma yana ƙara tabbatar mana ba a shiga tsakanin mutum da ubangiji duk saɓansa duk laifinsa in dai yana cikin ummatul ijaba to kai dai kawai in dole sai ka yi masa hukunci to ka yi masa hukunci da abin da ka gani a zahiri amma hukuncin mako masa kuma yana ga Allah akwai mutanen da sun yi barna a rayuwarsu barnar da ta kai ta kawo misali hajjaj ibn yusuf as-saqafi kowa ya sani ya yi zalunci kwarai da gaske amma duk da haka baya halatta gare ka ce masa kai tsaye wannan dan wutan amma ya yi aikin da in an yi ana shiga wuta ya Allah zai da shi ba mu sani ba amma dai mun san wanda ya kaza zai shiga wuta wanda ya kaza zai shiga wuta akwai waɗanda sun cancanci shiga wuta da ayyukansu amma kuma sun yi wa Allah wani aikin da kai baka san da shi ba wanda wannan aikin ya zama sanadiyar Allah ya tsamo su daga wannan shiga wutar ya mai da su aljanna mazala sa ce kullu ummati yadkhuluna aljannata duka al duka al'umma ta za su shiga aljanna illa man ya'aba sai dai wanda baya so shiga saboda shiga aljanna suna da yawa amma daga cikin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace da aka tambaye shi yake cewa wanda duk ya bi ni da khalal janna shi kuma bin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a na farko shine bin littafin da Allah ya saukar masa kai imani da alqur'anin da Allah ya saukar masa sannan ka hada da imani da umarninsa da haninsa cikin abin da yake fassara abin da ke cikin alqur'ani ko kuma ya zo da ƙarin bayani da faɗaɗa abin da ƙur'ani ya zo da shi da haka da mutum zai imani da ƙur'ani kaɗai amma bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a ba to da Allah ba zai karɓi imaninsa ba ubangiji subhanahu wataala yake cewa man yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wakafa billahi alina to anan wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi kamar yadda na faɗa a wuraren da ya rawaito shi malamin bukhari a wannan hadisin shine muhammad ibn sinan abubakar al-bahili wanda ya rasu shekara ta 223 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa thiqatun sabt an fu qala haddathana fulai ibn sulaiman ابن أبي المغيرة أبو يحيى الخزاعي أبو يحيى الخزاعي آه، وثقه بعضهم وضعفه بعضهم يحيى بن معين يا ضعف شياتي ضعيف الحديث الرواية الدارمي عن يحيى بن معين sannan عباس الدوري يا رويتو daga yahaya cewa laisa bil qawi wala yustajju bi hadisi yace ma matsayinsa a hadisi ƙasa yake da Abdul Aziz darawardi duna darawardi kuma kowa san Darawardi a wajen Imam Yahya ibn Ma'in yana da rauni <clears throat> kamar yadda shi abbas duri din ya taba yi wa ya haya tambaya ike cewa me za ka ce game da darawar di da ibn abi hazin shi ne muhammad ibn hazin adbarir ko sai yake cewa a darawar di ina ganin shi ne za mu fara kaddamarwa a gaba sannan sai kuma ibn abi hazin wannan ya nuna maka matsayin hulai a daidai yake da matsayin ibn abi hazim kenan a wajen al'imamu ya haya ibn ma'in to amma mai yiwa za ka iya cewa to mai isa Bukhari ya kawo hadisinsa kuma bayan yana da rauni to wainan maganganun da malamai suka faɗa a imam al-barza'i Allah ya ji sirrama rama shi ma akwai hukuncinsa da ya akan shi fulai ɗin da sauran malamai wanda da ibn hajar ya tattara maganganun malaman gaba ɗaya sai fassara cewa in aka ɗau waccan magana da waccan magana da waccan magana aka haɗa za a ga duk magana ce dai ta raunin hadda ba magana ce ta matsala a nagarta ta addini ba an ana fahimta ko kuma duk da cewa bukhari ya sharɗanta a sharaɗin bukhari ba zai fitar da hadisi ba sai wanda yake ingantacce sai wanda yake ingantacce ingancin kuma ya zanto matanin yana da inganci sanadin ma yana da inganci to amma duk da haka mazajen da suke cikin sayihul bukharin gaba ɗayansu in ka tattara su ba kowa ne darajarsa da matsayinsa ta fuskar jarhuwar ta'adil ta kai a ce zai rawaito hadisi sahihi ba a kankin kansa to amma bukhari abinda iduba na ɗaya dai ba baya ɗaga ƙafa akan abin da ya shafi nagarta ta adala sannan a abin ya shafi asalin hadda ba zai karɓa hadisin mutumin da yake marafkani ba da mutumin da yake da yawan mantuwa da mutumin da yake da yawan kuskure da mutumin da yake da ƙiƙi mara fahimta da wanda asali ba shi da hadda amma mutumin da haddasa ta ɗanyi rauni kaɗan sai kuma Bukhari ya tsinkayo wani abu mai mahimmanci wanda zai nuna maka cewa ko da ta yi rauni a wannan dai ruwayar ya riƙe wannan lafazin kuma ya ga hadisin ya zo masa ta wata hanyar ko da ba ta kai kyan wannan ba amma dai daidai inda za a yi shakka a nan a can kuma tana da ƙarfi to sai ga gwanda ya fitar da wannan hadisin da wannan mutumin a nan tun da dama mai yasa ne aka saka wannan ƙa'idojin don a samu nutsuwar cewa wannan hadisin annabi sallama ya faɗi shi za ka shi sai ka iya ganin mutumin da yake sadukun a cikin ruwa bukari shi kuma fulai idan ka koma cikin ah, a taqribut tahzib inda anan ibn hajar ke rairaye maganganun ya bada hukunci na karshe za ga ya sifanta shi da cewa saduqun abinda ibn hajar ke kenan sadukun amma yace kasirul khata'i kasirul khata'i yana da yawan kuskure imamu zahabi Allah ya ji kansa da rama a cikin alkashif yake cewa ya hakaito maganar yahya ibn ma'in ta cewa laysa bil qawi to shi kuma wannan hadisin yana da shawahid bayan wannan na gaya muku ya zo ta, ta hadisin abu umama kuma bayan nan ya zo ta hadisin abu umama yana cikin mu'jam tabarani al-kabir sannan kuma na gaya muku cewa ya zo a cikin hadisin abu huraira har yanzu a cikin musnad al ahmad da mustadrak al-hakim bi sanadin ala shar'i ash-shaykhain da haka da wannan ya zama hadisi ne ingantacce sanadan wa matnan kullu ummati duka al'umma ta yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna illa man ba. malamin kulai shine hilal ibn ali abu usama al-qurashi shi ma siƙa ne duk da cewa wasu malaman sun ɗan taɓa shi kaɗan sai an aɓa ibn yasar abu muhammad al-hilali maula maimunata eh, zauji rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama al-madani al-qas ya rasu shekara ta 94 a bisa magana mafi inganci yana cin alfuqaha as a wani kaulin an abi hurairata shine abdulrahman ibn sakhar ad-dausi Allah ya ƙara da a gare shi قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله فقالوا مثل مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب, أجاب الداعي دخل الدار وأكل المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن عطاء محمدا صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ومن عصى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الناس آه، ومن عصى محمد ومن عصى الله ومحمد ومن عصى الله ومحمدا صلى الله عليه ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس قال المصنف رحمه الله تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم sannan imam al-bukhari Allah ya cikansa da rama sai ya kawo wannan hadisi domin ya nuna mana cewa fassarar bin Allah shine ka bi shi ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko da zaka yi da'awar bin Allah shi kadai in baka haɗa da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba to kuma biyayyarka ga Allah ba za ta yi maka amfani ba domin annabi Muhammad sallallahu alaihi shi ne farqun bainan nasi wato shine jarabawa da za a yi wa mutane wanda duk ka gan shi ya saba tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama to fa shi kenan ya rabu da sahun wa'anda Allah zai duba wa'anda za su shiga aljanna wannan sai zo ta hanyar misali wanda shi misali yana ɗaya daga cikin hanyoyi masu mahimmanci wajen ganar da mutum abu wanda Allah ma ya yi amfani da shi a cikin ɗaya daga cikin manufofin saukar da alkur'ani wanda a ciki makasid na alkur'ani akwai darbul amsal walaƙad sarrafna linnasi fi haza alkur'ani min kulli masalin fa a aba aktharun nasi illa kufura wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a sarrafna fi haza هذا القرآن للناس ليذكروا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكاغا مثال ألا يبقى شديوا سبودا بالمثال يتضح المقال to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ma ya buga misali kuma an buga misali da shi wurare daban-daban a cikin sunna zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi misalin kaza da kaza kamar misalin kaza da kaza ne to anan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa daga jabir dan abdullahi ce mala'iku sun zo annabi sallallahu alaihi wa a lokacin yana bacci to zuwan mala'iku wajen annabi sallallahu wani abu ne da maza Allah ya saba da shi suna zuwan masa idan sa biyu kuma sukan zo da yawa sukan zo su biyu mala'ika ɗaya ma yakan zo manzon Allah sallallahu kuma ba mala'ika guda ɗaya ne ko su mala'iku rukuninsu su kaɗai ne suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai wanda ya fi kowa zuwa kuma wanda yake zuwa da saƙo shine jibrilu kuma ƙur'ani malamai sun yi ijima'i gaba ɗaya malaman musulunci sun yi ijima'i akan cewa ƙur'ani tun daga farkonsa har ƙarshensa ta hanyar jibrilu yanzu madogarar ijima'in kuma shine faɗin Allah subhanahu wata'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala kira a jumhur ko nazala bihi inda al-kisa'i ruhul amin ko an ruhul amin a watan kira. أي أعني الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الروح, الروح الأمين كما شيني ملائكة جبريل تسنن ragowar zuwan da mala'iku suke masa kuma ido biyu jibrilin yana zuwa kamar yadda yake cikin sa'ihu muslim da sunan abi dawud da sunan tirmidhi da nasa'i ko ga dai kutubu sitta illa al daga abdullahi dan umar Allah ya kara yadda a gare shi daga sayyidina umar bainama julu julusun inda rasulullah sa isqala alaina rajulun shadidu bayad siyabi da karshe sai manzo Allah sama ce ruddu alayya sa'id ku je ku dawo min da wannan tambaye sai aka je aka ce rasulullah ai bai ba a ganshi ba a wata ra'ayi ko falabistu maliyan ko thumma qala rasulullah sama ya umaru atadri man sail qultu Allahu wa rasuluhu alam qala fa innahu jibril a wata ruwaya zaka jibril a wata ruwaya zaka jibril atakum yuallimukum dinakum kaga wannan malaika juli yana zuwa manzo sama ya qazanan kenan ko haka ubangiji subhanahu wataala kuma yace wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'awa jannatul ma'awa shine dai jibril sannan wani wanda ba jibrilu ba yana zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ah, kamar yadda ya zo a wura hadisai daban-daban wanda matukila su zai yi tsayi gane na biyu ko mala'iku suna zuwan masa a bacci wanda daga ciki akwai wannan hadisin na bukhari kun ga shi sun zo suka ce idrabu idribu lahu masalan ku buga masa misali sannan kuma kamar yadda ke cikin hadisin <clears throat> yana cikin sayul bukhari da sayihu muslim daga waya sunan sahabin nan aljuhani Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa daga cikin abinda manzo Allah yake yawan yi mana shine idan ya idar da sallah asuba sai ya juya ce hal minkum man ra'a ru'ya a cikin ku akwai wanda ya mafarki idan akwai wanda ya sai manzo Allah ya fassara masa ran nan sai maza Allah ya ya ce mana alminkum marra a ru'ya a cikin ku akwai wanda ya mafarki ka ce ya sala dubba wanda ya sai ce ni wa ana ra'aitu ru'ya ni na yi mafarki cewa wa'yansu mutane biyu sun zo mini sai suka ɗauke ni faƙalali li in tsalik in Ka ce da ni mu tafi mu tafi fan sai muka tafi da su fa'iza bi rajulin sai ga wani mutum an ka da shi a ƙasa kuma a sama da shi ga wani mutum sharshiru shi duƙahu ila ƙafa yana farke masa kumatinsa har sai ya kai ƙiyarsa wa min kharahu ila ƙafa ya buga wannan wuƙar a nan sai ya kai masa shi ƙiya wa ainihu ila ƙafa in ya gama da ɓangaren dama sai ya dawo ɓangaren hagu sai sake masa haka kan ya gama da hagu mantawar ke warke sai kuwa na ce subhanallah subhanallah man hazan nan fa suka ce intalik intalik hatta da ala rajulin sai ga wani mutum biyadihi kallubun min hadid ga wani irin karfe nan mai nauyi a hannunsa a kasansa kuma ga wani mutum sai wannan mutumin wanda yake da ƙarfan sai ya hau sama sai ya karfan nan sai ya wurguwa wannan mutumin a kafa yi haddi hidu a sahu sai ya rugurguza masa kai sai ya rusa masa kai sai ya sako ya ɗaukar fan kafin nan kan nasa ya koma inda yake a sai kuma wuta ce komi eh mutuwa yi kakka kashe mala abba ba shi haka mu ci gaba a wato sai a ya zamanto sai yana fasa masa kansa ila qafahu wa min kharahu ila qafahu afwan yuhaddid wa bihi ra'sahu yana rugurguza masa kai to haka yake ta yi masa har zuwa lokacin da zai sako ya sake daukar wannan karfan nasa ya kuma hawa sama da shi ya kuma rugurguza masa kan nasa a haka zai ta yi masa har sai mazala ce subhanallah subhanallah su waye nan? ya suka ce in tsalik in tsalik mu tafi dai mu tafi ya ce suna tafiya har sai gashi sun zo wajen su mutane wajen su mutane mutum biyu wani yana cikin bahu fi baharin min dam yana talin tsaya a cikin kogin jini in yayi ninƙaya sai ya shirin fitowa sai ga wani sai ya danna masa dutse haka alqamahu hajaran sai ya sake limewa ya sake koma na sai subhanallah su wayo ɗannan sai in talik in talik muna cikin tafiya kuma fa idza bi nasib sai ga waɗansu mutane urat tsirara maza da mata a cikin kanderu ana babbaka su idan wannan zafin wutar ya wawuro su bawwadu sai ka ji suna kuka suna hargowa suna ihu haka suke yi to a mazala soma da ƙarshe dai wa'annan mala'iku ne suka gaya masa cewa har suka nuna masa gidansa na aljanna suka fassara masa wannan mafarkin to kuma bayan nan mazala sallallahu alaihi sallama ya sha yin mafarki ya ga mala'iku ya ga mala'ika ya zo masa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to daga ciki wannan ga wannan mafarkin na da wannan hadisin na jabi ɗan abdullahi allah ya ƙara yadda a gare shi cewa maza allah sallallahu alaihi wasallama an zo gurinsa kuma an buga masa misali to jabir ya ce ja'at mala'ikatun mala'ika jam'i ne na malak jam'i ne na malak ila annabi sallallahu alaihi wa huwa na'imun wannan dalili akan cewa annabi sallallahu alaihi ta'riduhu al-awarid al-bashariyya yana yin bacci yana zuwa kasuwa yana cin abinci yana zuwa makewayi irin abubuwan da dan adam yake yi ya rayu manzo Allah sallallahu ma yana yin su فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقران wani abin da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba wai dan su sani ne, a suna so ne hanya ce ta fahimtar da annabi sallallahu alaihi wa alihi su kuma wannan mala'ikun ibn hajar ya yace yi ta bincike ya ga sunayensu amma bai samu ba amma wasu daga cikin malaman da suka wallafa mubahamat na sunnati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi suna kokarin fadar wa'ina mala'iku ne daga ciki ya zo a cikin ruwaya sa'id ibn abi hilal mu'allaqa a cikin sunan tirmizi cewa mala'ika jibril ne da mala'ika mika'il yanda kuma lafazin shi shine kharaja alaina رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي kamar na ga jibrilu a sama na mika'il kuma a ƙasa na amma shi kansa ibn hajar da ya kawo wannan kalmusta'nisu bi hadhihi riwaya wa laysa bil jazim ba yana jazamin cewa lalle mala'ika jibril ne da mika'il ba to amma ta aka ce ja'at mala'ikatun shi yasa sai ya ce zai yi ya zanto wa'annan din biyun kuma wa kana ma'ahuma ghairuhuma ya zanto akwai wa'ansu tare da su wa'annan mala'iku sannan ya zo a hadisi abdullahi bin mas'ud bi sanadin hasan inda tirmidhi rahimahullahu ta'ala uh, wa rawahu bin khuzaimah wa sahahahu cewa mazala sallallahu alaihi sallama lokacin da sahabban suka zo masa a lokacin tawassada fakhidahu ya ɗan wato cishin gida haka da hannunsa faraka da sai ya sai bacci ya kama shi sallallahu alaihi sallama to kaga dai har yanzu dai kaman yana baccin ki yace fa baina ana ƙa'idu baccin da yake a zaune ne sallallahu alaihi sallama ba wai a kwance ba iz ana bi rijalin alaihim thiyabun bi sai ga wasu mazaje da fararen kaya Allahu a'lamu bima bihin min aljamal magana kyau kan Allah ne kadai ya san irin kyan da suke da shi wannan fihi dalilun ala anna mala'ikata kulluhum ittasafu bil jamal ba wani mala'ika wanda yake ba kyakkyawa ba haka ne? a'a ba haka ba ne kuma ta albara cewa idan aka binne mutum in an garife shi ja idan za a ɗauki ransa ja hu mala'ikatun bidul wujuh in mutumin kirki ne idan kuma mutumin banza ne sudul wujuh masu baƙaƙen fuska kai ka san mala'ikun da suke cikin wuta ba za su yi kyau ba ko kana ganin za su yi kyau daga yanayin halin su ma da ɗabi'arsu za ka gane ba kyawawa ba ne alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun saboda ai wurin ba mahallin kyau ba ne mahalli ne na azaba da haka ba buƙatar a yi kyau wato saboda haka ba za a ce duka mala'iku amma ne za a ce kyau sifa ce ta mala'iku kuma alghalibu alaihim shine kyau domin ko jibril in zai zo manzara sa yana zuwa ne a surawa dihiyat ibn khalifata alkalbi Allah ya cikarsa da rahama Allah ya tsara da alaihi to kaga yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fajalasa ta'ifatun minhum inda ra'si rasulullah sallallahu alaihi wa ta'ifatun minhum inda rijlai wasu suka zauna a bangaren kafarsa wasu suka zauna a bangaren a ɓangaren ƙafarsa wasu kuma suka zauna a ɓangaren kansu sallallahu alaihi wasallam faƙalu sai suka ce faƙala ba abuhun sai wasu suka ce ba za sama bacci yake wasu kuma suka ce a'a ko da kun ga bacci yake da ido to amma zuciyarsa ba ta bacci dama ɗan adam shi bacci yana ɗaya daga cikin ɗabi'u na duk abin da yake da rai wanda Allah ne kaɗai ya ɗau gabarar tsara shi idan ya ga dama cikin baiwarsa da ni'imarsa ya baka sai ka yi in ya ga dama kuma sai ya hana ka kuma idan ka ga tsarin halittar da Allah ya maka wata ita ce take shirya maka baccin sai ka rena ta wallahi sai ka ga aikinta sannan za ka sallama wa al'amarin a iya kwakwalwarka kawai makaranta ce guda da haka gama rayuwarka ba za ka gama nazari da bincike a kanta wanda kuma daga nan ne ake seta tsarin baccin wanda akwai wani abu da wani feshi da na wata madda da take tsiruwa da izinin Allah da ikon Allah a kwakwalwar mutum wanda feshin wannan maddar shi ne yake bawa halittar da Allah subhanahu wata'ala ya bawa damar tsara baccin samun dama ta tawazin da kuma tantancewa da sanar da kai cewa ka gaji da kuma dakatar da dukkan wata gaba wata in idan ka biyu ne take aiki in kuma wato ka bacci ya tashi za ta dakata da aiki sannan kuma sai Allah subhanahu wata'ala yayi bugu akan kunnanka gaba daya sai ya dakata da ji irin jin wanda yake idan sa biyu sai zama babu abin da yake yin aiki a cikin system ɗinka ko tsarin halitta ka sai wa'ansu ɓangarori da Allah ya nufa su aiki to kaga wannan acid ɗin wannan madar da ake feshinta akwai wani lokaci da wani yanayi da ɗan adam kan shiga na damuwa da yakan sa wata halitta ita kuma ta fito da an yi feshin wannan acid din sai ta shanye shi to tana sanye shi shi kuma halittar da take tsara komai din ita kuma sai ya zanto abinda zai faɗakar da ita bai fadakar da ita don haka sai lokacin baccin ya zo kai ba za ka ji kana jin baccin ba ba za ka yi ba kuma ba za a yi bugu akan kunnen ka ba sai ka zauna a haka kawai kai ta rayuwarka a haka sai ga mutum ya yi kwana ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas sati ɗaya sati biyu sati uku bai bacci ba Allah bai ga damar yi bacci ba dai ta kama karfa ido ba zai kwanta karfa idan kuma sai baccin ya kiwa akwai kuma wanda Allah zai sa shi ya baccin kuma idansa a buɗe kaga kenan bacci Allah ne yake tsara shi da yawa dan dai Allah ya ba mu baiwarsa ne ba ma tuna cewa yana cikin rahamar ubangiji shi sa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mafi yawan baccin da ake yi da daddare ne saboda a lokacin ne ake samun nutsuwa an gama fafutukan neman abinci da komai shi sa Allah ya goranta mana a cikin suratul qasas qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm eh, qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله saboda ba aka taɓa nutsuwa ba inda ba daren ya samu sanadi ya ce wa kam li zalamin laili indiya min yadin sai ba su ɗaya ba na san dare yana da alfarma a kai ne shi yasa Allah ya ce Allah ya tawaffa al hina mauti wallati lam lamta fi manamiha idan an tashi sa maka baccin to akwai abubuwan da kake rasawa na nutsuwa ba za ka zarsan da za ka yi kari ba abinda zai karya maka alwala za a ɗauke alƙalami a kanka saboda ƙwaƙwalwarka tana hutawa za ka iya yin abin da mahaukaci yake yi za ka iya yin abin matacce yake yi saboda a lokacin ka fita daga hukuncin masu rai masu hankali Ke sa a annabi sallallahu alaihi wa alaihi sallama in zai yi bacci yake cewa ya ubangiji na miƙa rayuwata zuwa gare ka Allah idan ka riƙe rayuwar tawa daga nan baka dawo min da ita ba to faghfirha ina fatan ka gafarta min in kuma ka dawo min da ita wa in arsalta fa ahfazha bima tahfazu bi ibadaka salihin to ka kiyaye ni da abin da kake kiyaye bayan ka na gari to wannan yanayin da kake shiga na rashin nutsuwa shi a nan sama baya shigarsa sa zai dai kwanta ya samu hutun amma kuma ba zai taɓa yin abin da yake mara hankali ne ba shi yasa zuciyarsa idan ta biyu duk abin da yake gudana annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya jinsa zai iya ganinsa ko wanda Allah sallallahu da zai yi bacci da ya ga dama da zai iya tashi yayi alwala saboda yana da irin cewa alwalarsa ba ta komai ba shi yasa alqalbu ya qaza alƙalbu ya ƙazan su wani abin da suke nufi kenan ta biyu a wato zuciyarsa ta biyu amma ko da idan ya yi bacci sallallahu alaihi wasallam faƙalu sai suka ce inna sahibikum hadha matsala haƙiƙa wannan mutumin naku akwai wani misali da yake da shi fadribu lahu matsalan ku buga masa misali to sai wasu daga suka sai suka kara maimaita wannan magana ta dazu cewa innahu na'imun sai kuma wancan suka ce eh ko da idan yayi bacci amma zuciyar idan ta biyu al-imam ar-rama hurmuzi Allah ya kansa da rahama wanda ya race ka 360 yake cewa abinda ake so a nuna maka a wannan labarin ana so a nuna maka cewa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma zuciyar annabi sallallahu tana nan a raye kuma dukkan wani abu da zai tuna shi ma na gaske ne da haka shi yasa ma mafarkin annabawa ai yake gaskiya ne ba shirbucin bacci bane ba kamar yadda yake a cikin hadisi a ruwaya abdullahi bin mas'ud shi ma ya rawaito wannan hadisin da kansa yake cewa wasu daga cikinsu sai suka ce ma aina abdan qat utiya mithla ma utiya hadha annabi ba wani mutum da muka taba gani wanda aka ba shi irin abin da aka ba wannan annabi inna ainihi tanamani wa qalbuhu yaqzan idanunsa suna bacci amma kuma zuciyarsa idan ta biyu idribu lahu masalan ku buga masa misali a wata ruwaya kuma ɗaya ne ya gaya wa ɗaya daga cikin sai ce ba shi misali ta yadda zai iya ganewa sai suka buga wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka ce misalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar salu rajulin bana daran waje fiha ma'duba wato kwatankwacin sakamakon kwacin mutum ne da ya gina gida to lokacin bayan ya gama gina gidan sai ya sanya wata walima ma'aduba da adab duka asali yana nufin kiran mutane zuwa cin abinci wanda yake kira zuwa cin abincin kuma ana kiransa adab ko adib kamar yadda طرفة بن العبد yake faɗa a cikin wata ra'iyarsa yace nahnu fil mashtati nad'u al jafala la tara al adiba fina yantaqid nahnu fil mashtati ko mushtati mu in bazara tai bazara lokacin da abinci ya karanci nad'u al jafala nan ne muke yin gamamman kira la tara al adiba fina yantaqid ba zaka ga mai kiran mutane zuwa ga walima yana zaɓar wasu ya tsala wasu wato wannan da yake shi al'adab wani abu ne mai kyau na ba wai ka ɓata abin wani ba ka ba da naka ne to sai kalmar ta zauna a zukatan larabawa da aka aiko annabi sallallahu alaihi sallama sai kalmar ta ƙara wata ma'ana sai ta zo da ma'anar ba ma wai kira zuwa ga abinci ba duk wata ɗabi'a mai kyau ana iya kiranta da suna adam شيني زوا اتكن ولا حديثي ضعيف جدا اتكن مؤجم الطبراني الكبير لولنسا ادبني ربي فأحسن تأديبي ورديت في بني سعد لكنه صحيح آه، ضعيف جدا من حيث السند وصحيح من حيث المعنى دقبايا كما كمان دا أكبو أسر بني أمية سيدنتو aka ɗauki iya abin da ya shafi koyar da yaro karatu da kuma ɗora shi a kan kyakkyawar hanya da aka shi yasa kowane halifa kowane sarki yana da mu'addibu auladi mu'addibu auladi da aka wanda yake malamin yara sai a ce mu'addibul aulad kamar ma kalma adab din ta koma iya yadda iya wannan kenan to daga baya zuwa lokacin bani abbas to sai zanto da daga cikin abubuwan da suke koyar da mutum su tsora shi akan kyakkyawa, hanya da turba ne karanta labarai na magabata da kuma waƙoƙi da hudubobi da tatsuniyoyi to sai aka tattara wa'annan tatsuniyoyin da labaran da hudubobin da sauran sai ake kiransa da suna adab daga nan muka samu al'adabul arab ko shine kullu ma ma abbara an